Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a birnin Kwanni. sannan muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da kasancewa da ku Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana, goma na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 8 ga watan Disambar shekarar 2018 da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na shamalize jami'ai a kasar italiya sun ce mutane shida sun mutu a wani turmutsutsun da ya auku a wani gidan shakatawa sannan wani fitaccen dan jam'iyyar damakar a kwamitin tsaro na majalisar dattawan amurka ya yi gargadin cewa an tsere ma amurka a fagen fafatawar yanar intanet kanun labaran duniya kenan to yayin da hukumomin tsaro a najeriya ke kokarin ganin sun dakile karin hare-haren ta'addanci da ke ake yawan gani a kwanakin nan dakarun birtaniya sun horar da takwarorinsu na najeriya dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana shirin duk san duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana faɗa ko kuma yana horon yadda faɗan da ya zo na gaba zai iya yi wani. To a can jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa eh, ma'aikatan mu wanda ke can post eh, de police frontalier na petrol kogi sun samu sun tsaye da wata mota wadda don cikin wannan mota mun samu za ku ji abin da aka samu idan kuka biyo mu a cikin shirin za mu leƙa fagen siyasar najeriya mu ji wani da ake toyawa a fagen yakin neman zaɓe sannan shirin amsoshin tambayoyinku na nan tafi da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku amma duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Sham Alize. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zanga akalla biyar ne suka bazu kan titunan birnin Paris, kuma an kama akalla 127 daga cikinsu. A shirin ta na tunkarar mako hudu na wannan zanga-zangar. kasar ta faransa ta rufe hasumiyar eiffel da kuma wasu shahararrun wuraren yawon bude ido sannan ta sa dubban jami'an tsaro cikin shirin kota kwana an rufe shaguna da dama a birnin na paris kafin zanga-zangar ta yau asabar don kauce ma fushin masu zanga-zangar da kuma wasosu tun da aka fara zanga-zangar a watan jiya saboda tsadar man fetur mutane hudu sun mutu a wasu al'amura masu nasaba da zanga-zangar. jami'ai a kasar italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau dinnan asabar hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku mata biyu kuma maza na cikin waɗanda suka mutu ɗin ta shida ɗin wata mace ce wadda ta raka ɗiyarta wurin shagalin wanda aka yi a gidan holewar dare na latana azura da ke garin coronelli daura da ankona wanda ke kusa da gabar atlantic yan sanda sun ce sha biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan na cikin mawuyacin hali kafafen labaran ƙasar italiya sun ce turereniyar ta faru ne sanadiyar fashe wani abu shigin barkonon tsohuwa da wani ya yi a wurin shagalin To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wani fitaccen ɗan jam'iyyar democrat a kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya yi gargaɗin cewa an fa tsere ma amurka a fagen fafatawa ta yanar intanet bayan shan gabanta da rasha ta yi a yayin da ƙasar china kuma ke gab da cin mata idan ana maganar fafatawa ta yanar intanet da yadda bayanan rudi da kuma bayyana yaudara ƙasar rasha ta iya gogayya da mu kai a fannin fasahar yada labaran rudi da yaudara na yi imanin cewa rasha ta sha gabanmu a cewar sanata magwana a wani taron jama'a a birnin washington dc wana wanda ya bayyana katsa london ɗin rasha a zaben amurka da gazawar fannin bayanan sirri da kuma rashin hange ya yi matukar caccakar fadar shugaban amurka ta white house da kuma wasu muhimman ma'aikatu da kuma da ya takurorinsa a majalisar dokoki na tarayya saboda abin da ya kira gazawarsu. su yayin da har yanzu wasu abubuwa ke cikin duhu game da kama wani hamshakin shugaban kamfanin china ga dukkan alamu gwamnatocin amurka da china na faɗi tashin takaita tasirin da kama shugaban kamfanin fasahar zai yi kan tattaunawar cinikayya tsakanin ɓangarorin biyu labarin damƙe shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin nan na huawei meng wanzu a ƙasar canada tuni ya girgiza kasuwannin hada-hada a faɗin duniya wasu da dama sun bayyana damuwar cewa wannan al'amarin na iya gurgunta tattaunawar da ake yi a fagen cinikayya wannan na faruwa ne a daidai lokacin da bangarorin biyu ke yabawa da ganawar makon jiya tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban china shi jinping a matsayin wata babbar nasara zuwa yanzu dai shugaban trump da gwamnatinsa sun yi gum kan wannan batu saɓanin yadda aka saba a cewar masu lura da al'amuran yau da kullum suka kara da cewa shugaba trump ya ki shiga kafar twitter kan wannan batu sabanin yadda ya saba kararrakin da masu shigar da kara a birnin new york da kuma mai bincike na musamman robert mula suka shigar jiya jama'a sun zayyana dalla-dallar hujjojin garkame michael cohen tsohon lauyan shugaban amurka donald trump da kuma paul manafort tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben trump din a gidan yari kararrakin da aka shigar na zargin cewa cohen ya bayar da wasu kuɗaɗe ga wasu mata biyu ta hanyoyin haramun wato da stormy daniels wata tauraruwar fina-finan batsa da wata mai shiga fina-finan batsar har ila yau mai suna playboy mai suna karen mcdonald a gabanin zaben kasa na shekara ta 2016 saboda rufe bakinsu kan tarawarsu da trump masu gabatar da kara na tarayya sun ce cohen ya biya kudaden ne bisa umarni da kuma haɗin gwiwar trump kararrakin da aka shigar sun kuma bayyana wani yunkuri na rasha na yin tasiri a kwamitin yakin neman zaben trump trump dai ya yi watsi da wannan zargi da kuma ita kanta rasha wadda ta ce ba ta yi shiga shan ba shanu a zaben amurka ba ibrahim almasi garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da Najeriya a kan batun tsaro. Inda yankuran da kasashen waje ke yi na ganin an magance matsalar karin hare-haren ta'addanci da Najeriya ke fuskanta a 'yan kwanakin nan. Dakarun Birtaniya sun horar da takwarorinsu na Najeriya domin tunkarar wannan kalubale. Daga Kaduna ga Hassan Maina kai da karin bayani. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar yayin da yake jawabi wurin bikin yaye zaratan sojoji na musamman a sansanin su da ke nan Kaduna inda yake jaddada goyon bayan rundunar ga manufofin gwamnatin tarayya tare da ci gaba da ragargaza 'yan ta'adda da ma ba da taimakon jin kai da tabbatar da tsaro don ci gaba da kare kasar. Wannan horo da rundunar sojojin saman Burtaniya ta jagoranta an horar sojojin saman Najeriya ne a fannonin kare abokan aikinsu yayin da ake irin yakin nan mai sarkakiya a sama ko a ƙasa. Nemo tare da ceto 'yan uwansu mayaka yayin da ake cikin yaƙi. Babban hafsan sojojin saman Najeriya ya ce wannan horar da zarata na musamman zai taimaka gaya wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ma gaggauta shawukan sauran tu'adatin da miyagu ke tafkawa a cikin ƙasa. Air eh, Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayanin cewar horon zai kuma baiwa sojojin damar fafatawa ko su kadai ko tare da sauran sojoji cikin kowane irin yanayi. Kwamandan rundunar horar da sojoji na musamman kenan na kasar Birtaniya, Win Commander Steven Sekego, ya ce duba da yadda salon yaƙi ke ƙara ɗaukar wani sabon salo a halin yanzu, su ma sun canza tsari irin na zuwa yadda sojojin za su iya taka rawar gani yayin da ake artabu a sama a ƙasa ko a cikin ruwa. Kamar kuma yadda wani masanin tsaro win commander musa isa salmanu mai ritaya ke cewar wannan horo tabbas zai taimaka wa sojojin saman najeriya duk yadda kake da ko makaman yaƙi da kuma mutane idan baka ba su horon yadda za su yi amfani da waɗannan makaman ba ko kuma yadda za su gudanar da al'amuransu komin yawansu ba za su zama suna da tasiri saboda haka shi a aikin soja dole sai da horo da sake horo shi dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana training dusan san duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana faɗa ko kuma yana horon yadda faɗan da ya zo na gaba zai iya yi ko kuma ya haɗa duka biyu san da yake faɗa dole a gano ne matsalolin da aka samu sanda ake wannan faɗan a dawo a ce to ga yadda matsalolin da aka samu ga kuma irin horon da ya kamata a bama su sojojin. Hassan mai na kaina muryar amurka daga kaduna nigeria za mu sake komawa najeriya nan gaba kaɗan a cikin shirin amma kafin nan bari mu duba batun yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar nijar inda jami'an tsaron ƙasar suka cafke wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi a lokacin da suke ƙoƙarin ratsa ƙasar da nufin isar da wasu buhunhunan kwayoyin tramadol zuwa kasar libya kamar da za ku ji a wannan rahoto da sulaimu mini bar mai aiko mana daga mai binciken da jami'ai suka gudanar a wata motar da ta fito daga kasar burkina faso ne dauke da lodin dankalin turawa ya bada damar gano wasu bahuhuwa shaƙe da kwayar tramadol da aka fi sani da tramol kimanin dubu biyar waɗanda ɗaya daga cikin masu safarar ke jiran isowarsu ya mai domin aikawa a gades inda a can ma aka gano wasu kayan na daban in ji kakakin hukumar 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro lokacin da ake gabatarwa manema labarai waɗannan diloli eh, ranar biyu ga watan disamba eh, ma'aikatanmu wanda ke can post eh, de police frontalier na petar kuji sun samu sun tsaye da wata mota wadda ke dauke da pam de terre don cikin wannan mota mun samu mun amshi wannan kwaya gare su wadda ta kai kamar yan kwayoyi 25,000 da mun kaci gaba da anket mu mun samu kuma mun dora hannu bisa kan sauran abokan aikin su wanda ke garin agadas can kuma agadas mun samu mun amshi yan kwayi na comprime tramadol 85,000 kenan abin da mun ka amshi gaba daya bisa kan wannan operation yan kwayoyi dubu ɗari da goma kamar inda sun samu sun saida su cikin kasuwa za su samu kamar eh, miliyan goma sha takwas na kudi mu na Nijar. Bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar na ratsa kasar ta Nijar ne domin isar da hajar su zuwa kasar Libya inda sojan sa kai ke gwamza fada a rikicin shugabancin da kasar ke fama da shi. Wayannan mutane su ne mutum shida ne, hudu daga cikin su 'yan kasar Nijar ne, biyu kuma 'yan kasashen waje ne. Akwai cikinsu guda mai tashi daga nan Yamai, ya ta yi Burkina Faso in ya sai kwaya sai ya sa cikin manyan motoci masu ɗauka kaya su kamishi ita nan Yamai. Kamar da muka gwada musu cikin kusu akwai guda yana aiki cikin kamfanin masu zirganiya manyan motoci wanda shi aikin shi ya sa wannan kwaya cikin motoci kamar cikin bisoshi masu tashi daga mai zuwa garin agadas wanda kwayoyin ta iso agadas su can mutanen libya suna da mutanen su wanda ke tashi daga sabaha in sun tashi daga sabaha suna zo na agadas su ɗauki wannan kwaya su shiga da ita cikin garin libi hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa za ta damƙa waɗannan mutane a hannun hukumomin shari'a don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya ko a makon jiya 'yan sanda sun gargaɗi jama'a akan buƙatar matsakaimi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi bayan da suka cafke wasu 'yan fashin da bayanai ke nunin amfani da kayan maye ne ke mafarin da waɗannan matasa suka rungumi ɗabi'ar kisan kai da kwacen dukiyoyin bayan Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai batun siyasa inda ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya atiku abubakar ya sha alwashin sauya fasalin al'amuran kasar cikin watanni shida na farko idan har aka zaɓe shi a watan fabrairun da ke tafi to sai da 'yan jam'iyyar pc mai mulki sun ce daɗin baki ne kawai tsohon mataimakin shugaban ƙasar ke yi ga hassan umar tambol da ƙarin bayani daga ibadan Alhaji Atiku Abubakar ya furta hakan ne a lokacin da yake yakin neman zaɓe a harabar babban zauren taron nan mai tarihi Makohol da ke tsakiyar birnin Ibadan. Alhaji Atiku Abubakar ya ce sake fasalin Najeriya zai dawo wa kasar da martabarta. Alhaji Atiku ya ce zai inganta harkokin ilimi a kudu maso yammacin Najeriya da ma Najeriya baki daya tare da inganta ababen jin daɗi ga jama'a. Daraktan yakin neman zaɓen Atiku Abubakar shugaban majalisar dattijan Najeriya Bokula Saraki ya ce Atiku Abubakar na da abubuwan da ake bukata na shugabanci ta yadda zai san sanya Najeriya ta ci gaba. Shi ko shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, Mr. Uche Secondus, ya ce Atiku Abubakar ne ya dace da ya shugabanci Najeriya a shekarar 2019 don haka 'yan Najeriya su zaɓe shi ya gyara ƙasa. jigo a jam'iyyar apc alhaji bello igboho cewa ya yi a wanda ya kance zai iya gyara najeriya shidda ba zai iya ba in ko kaga ya iya bannar da an kai shi ya banna ta ya sa hanyar da zai bi ya gyara bannar da yi to ba shakka kowa ya kwana biyu yana banna a wata biyu bai iya gyara ta wanda shekara biyu yana banna wata goma sha biyu ba zai iya gyara ba wanda biyu shekara yana banna sai ya shekara goma sha biyu bai iya gyara bannar da a najeriya su ya banna najeriya a gwamnatin ya ce zai samar da tsaro zai wada gabatar da Najeriya da ababen jin daɗi. Atiku ba zai iya samar da tsaro a Najeriya ba ba zai iya ba da abin jin daɗi. Yaƙin neman zaɓen na jam'iyyar PDP da ya sami halartar mambobi da kusoshin jam'iyyar daga sassan Najeriya da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a Najeriya yanzu haka akwai jam'iyyu sama da casa'in da za su yi takara a zaben kamar yadda hukumar zaben kasar ta INEC ta bayyana. Amma jam'iyyun APC da PDP su ne gaggan da suka fi fice a Najeriya. To shin ko sauran ƙananan jam'iyyu na da ƙarfin da za su tunkari manyan takwarorinsu a zaben na 2019? karfinmu shine kowa a kasan najeriya baya jin daɗi da abubuwan da yake faruwa mutane da yawa suna neman canji mutane da yawa suna neman sabon jini sai ku biyo mu a shirinmu na dare idan Allah ya kamu domin jin karin bayani yanzu agogo a nan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha bakwai kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu ga shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ayuba Mamman Bauchi kan tarihin shugaban jam'iyyar mutanen Arewa NPC na farko wato Dr. Barau Dikku. To idan Malam Ayuba na saurare ga ƙarshen ansarka daga bakin Farfesa Adamu Beki. Ita matar Dr. Dikku ɗaya hmm. take ga Abdulmajid Mila. Hmm. Wanda shi ne yaro na farko da suka ya sadu da dr miller tarihi ya faɗa cewa sun haɗu ne a tripoli da miller lokacin da shi abdulmajid za shi maka hmm. a zamanin nan hmm. sai zumunci ya shiga tsakanin su ya je aikin makansa da ya je aikin maka sai ya dawo zai dawo dr miller ya ce su sadu a london sai ya wuce london hmm. suka sadu da shi har dai zama tare zo ya zama na zumunci da na mutunci ya zo ya yi makaranta a nan ya yi malanta a makarantar dr mila dr mila ya aika shi makarantu musamman st andrews ya yi bita na malanta sosai ya dawo hmm. sai ya aure ya auri matarsa sunanta hawa hmm. ta zama hawa mila hmm. to yarta muna kiranta anti inke uwar famila da kai magana da ita ya zama nan ita ce kaman nurse ta farko 'yar arewa da ta yi training mm. kuma makarantar da ta je a kudu ne a kasan yarbawa to da ta dawo babu shakka nauyin shugabanci ya soma nuna kansa da mai da abin da za ta iya yi tun daga halin da mijinta ije ita kuma tana son ta taimaka wajen haɗa kai matan arewa kuma ba wata da ta kai munzulin inda ta kai a lokacin to nake gani ta dalilin haka ta sadaukar da kanta ta kafa wannan jam'iyyar matan arewa wanda tana nan har yanzu yau to kaji abin da shi kenan kuma ba wani sha'anin addini a ciki har abin ya zo ya kafa haka ƙarƙashin shugabancinta ita matar dr dikko mm. kaji dai irin takaitaccen bayanin da zan iya bayarwa kenan game da wannan mm. ba mamaki malam usman zai so ya san wasu daga cikin ayyukansa na haɓaka ƙasashe a bargaye dr dikko baya ga kafa jam'iyyar npc ko jam'iyyar mutanen arewa da kai bayani a kai eh, eh. wa'inda kuma ayyuka yi na taimaka ma arewacin najeriya ko ƙasar baki ɗaya oh, to dr dikko da ya ciri tuta ya zama na shi kaɗai ne a shekaru da dama a arewa kafin a samu wani doktan ba da wai ma bayanin da zan iya bayarwa ba a sami wani dokta dan arewa bayan da tutiku ba sai 1957 hmm. shi kuma wannan din dr audu ne isha audu shi ne aka samu na hamsin da hmm. to bayan da aka mai da jami'ar mutanen arewa ya zama npc northern people's congress hmm. dr dikko ya ci gaba da aikin shi har ya zama permanent secretary a gwamnati yana cikin permanent secretary na farko 'yan arewa a cikin gwamnati to a lokacin nan kuma wato da siyasan ya zo ya yi karfi sai aka yadda a kakkafa jam'iyyu har na arewa aka zo aka kafa nata jam'iyyar aka soma ba 'yan najeriya daman gudanar da mulkin kansu to ta dalilin haka sadaunar ya ce tuta ya zama shugaban arewa duka hmm. premier kuma a lokacin ba wani zaɓe aka yi ba turawa mulkin mallaka suka nannaɗa mutane haka nan sai daga baya aka zo aka yi abin nan to shi a lokacin dr tiko of course ba ruwan shi da kuma sha'anin siyasa saboda haka ya zama permanent secretary duk sha'anin kiwon lafiya a arewa yana hannunsa da ministry dama duk ministry kowane iri ne a kaduna take amma kafin lokacin nan ya yi ayyuka wurare daban-daban daban ya yi a kano ya yi a kaduna ya yi a zaria kai a ambaci kowane gari sai in ce dr dikko ya je ya aiki iri-iri a wuraren nan tunda shi kaɗai ne yake kaiwa da kawawa yana zagayawa sai dai likitoci turawa sai likitoci turawa hmm. to ba irin aikin da bai yi ba kuma ba irin asibitin da bai aiki ba kuma lokacin na ba mu da gagarumin manyan asibitoci kamar namu na yanzu yawancin dispensary ne amma ya je ya aiki a dispensary ma duk ba inda bai yi ba ka yara wasu da ba su da hanyar zuwa makaranta zai taimaka musu wani zubin ma ya biya musu kudin makarantar hmm. da dai sauransu duk irin na abubuwan a gaskiya ba wanda bai yi ba kuma matarsa tana tallaba mishi sosai tana tallaba mishi sosai tana taimakawa wajen irin wannan musamman kuma da ta shiga cikin fannin mutanen matan arewa ɗannan jami'ar mm. matan arewa mm. ta dalilin wani kuma ta kafa wuraren gidan marayu mm. da dai sauransu duk suna yana ta aiki iri-iri a game da wannan kuma yana shiga jama'a yana taimaka musu wajen kakkafa 'yan makarantu nan da yana kuma cikin aikin nasa daga nan har ya zo ya zama kwamishina hmm. aka naɗa shi kwamishina ya zo ya zama minista ƙarƙashin gwamnatin gowon tun 19 har gowon ya sauka tare suke 19 hmm. uh, ya sauka 1975 1975 hmm. yana minista a hmm. gwamnatin general yakubu gowon so ya ayyuka da dama waɗanda kila ah, ban iya baka bayanin abubuwan da ya yi sosai yadda ya kamata sha'anin ba da bayani game da dr diko game da abubuwan da ya yi wannan zai ɗauki lokaci sosai bayan an bincika an gani kafin a sami cikakken bayanin da za a yi. Yawwa, Farfesa ba mamaki zai so ya san wani abu dangane da iyalan shi marigayi Dr. Diko. Ok, na ba da ɗan bayani game da matarsa. Ya rasu ya bar ‘ya'ya shida ne ko mata uku maza uku. Ma babban ‘yarsa Aishatu Pamela ta wani mai suna malam sadauki shi ma ya yi minister of health to amma ya rasu to ita pamela sadauki ita ce mace na farko a arewa da ta zama deputy governor kuma ita ta yi makaranta a nan ta yi kuma a america tana da digiri dinta a fannin agriculture aikin gona to yanzu haka tana zamanta tare da 'ya'yanta a nan gidan mai gidanta inda su ya batta mabiya da ita kuma yi ce saratu dikko audu ita kuma ta yi makaranta ta zama har digiri na uku doctor ta kuma rike mukami masu girma a abu har school of basic service ita ta shugabanci wurin a shekaru da dama da suka wuce bayan ta yi wannan ta kuma je kaduna ta rike wani sashi na abu din kuma ta shugabanci wurin a nan kaduna daga nan ne ta koma open university a nan take har yau ita ke rike jihar arewa gaba daya a nan kaduna ofis ɗinta yake sai kaninta buhari shi ma ya yi injiniyarin ya aiki da nasiru a kaduna a nan babban ofishin ministan abuja ya aiki a nan shi ma ya dawo kaduna da zama akwai kuma yana da ɗan wasu jummai ita ma ta yi digiri dinta. ta aure amma eh, mijinta ya rasu hmm. ta aure da 'ya'ya sun aure hmm. ta yi aiki da pan inda ake hada mota hmm. na fijo din nan ta aiki a nan yan shekaru da dama akwai ɗa namiji wanda shi ya rasu accident mai suna walo shi ya rasu da ya samu hatsari a mota sai dan autansu wanda shi accountant ne yana nan yana aiki a nan kaduna To ka ji dai adadin yaran shi Dr. Brown Dikko kenan. Hmm. Na sani kuma duk yawancin zuwa ya magana da jikoki da dama. Hmm. a hmm, Kuma bayan ya rasu 'yan shekaru kaɗan ita kuma matarsa ta rasu. Shi ya rasu April 1977 aka binne shi a nan Kaduna ya rasu a nan kuma aka binne shi. Haka kuma matar duk jana'izansu duka na duka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Adamu Beki da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. kamar da lagai da ibrahim nan gaba kaɗan zai dawo da labarai a takaice amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. zamu za mu fara ne da sakon hafizu balaraba gusau wanda ya ce shugaba trump ba naɗa sabon atonin shari'a ba ya kamata ka gane karfin jagorancin shugabancin amurka duk ya ragu a idan wasu kasashe saboda tafiyar hawainiya da gwamnatin ka take yi a kasar sai sakon suleiman adamu tandari potiskum wanda ya ce muna fatan hukumar efcc za ta yi gaskiya da adalci a shari'ar da ake wa tsohon gwamnan jihar kebbi usman sa'idu ɗakin gari wato ba tare da an sa siyasa ba domin matsalolin mu kenan sai sakon aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya ce mai girma gwamna atiku ba gudu don allah ka tausaya wa ma'aikatan jiha da kananan hukumomin jihar wajen ganin an biya kudaden hutunsu na wannan shekara ta 2018 da ke dab da karewa salam voa hausa tabbas zaben yan majalisun kasar togo yana kasa yana dabo ganin yadda yan adawa ke barazanar kauracewa shiga zabukan amma ni ina ganin bai kamata yan adawa su kauracewa shiga zaben ba domin yin hakan tamkar an baiwa kura fiɗa ne ta yi yadda take so wannan saƙo ya fito ne daga kabiru muhammad bello ɗantanin ƙara ya sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice 'yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Sham Alize masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Jami'ai a Italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau dinnan Asabar. hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku mata biyu kuma maza cikin na cikin waɗanda suka mutu ɗin wani fitaccen ɗan jam'iyyar democrat a kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya yi gargaɗin cewa an fatsire ma amurkar a fagen fafatawa ta yanar intanet kamar da masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya da kafin nan idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da solomon abo da ya haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu voitech wanda muke kira zanga-zanga mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc assalamu alaikum Afrique, dites-le à un ami.